Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. studio kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan maraicen a cikin shirin muharar studio Kalangu wadda za ta ba ku damar samun amsar tambayoyin da ke daure muku kai inda ni rike a remi ke muku lale marhabin muna garin gaya cikin jihar Doso cikin gidan rediyo Faraha inda muhawarar studio Kalangu ta karkata kan ɗaukewar wutar lantarki da ruwa dalilan su da kuma mafita yaya yanayin samun ruwa da wutar lantarki yake a garin gaya waɗanne dalilai ne ke jayo raguwar wadatar da ruwa da lantarki tun yaushe ne mutane suke haƙuri da wannan al'amarin wani irin ƙoƙari ne bangarorin da abin ya shafa suke yi yaya za a kawo ƙarshen wannan al'amarin da ya ci ya ki canyewa domin samun amsar dukkan wannan tambayoyin ne muka gayyaci malam amadu hamidu magajin garin garin gaya barka malam amadu haka kuma muna tare da malam mustapha zenaidu shugaban eh, ma'aikatar da ke kula da wutan lantarkin garin gaya barka malam mustapha baki muna muku godiya da kuka amsa kira. Yankin Gaya yana kan iyakar Nijar arewa da kasar Benin da a yammacin Najeriya garin na fuskantar matsalar karamcin makamashi da ke da nasaba da ruwa da kuma wutan lantarki. Zamu yi ƙoƙarin gani tare da bakonninmu abin da ke bayyana irin dagewar wannan yanayin da matakan da ke gudana. Amma kafin mu tsunduma cikin muhawarar za mu saurari wasu shaidu wa'anda suke fuskantar wa'annan matsalolin 'yan asalin gaya ne da ke sayar da kifi kifi da kuma wasu suna sayar da ruwan sanyi da dai sauransu da muka tambaye su game da matsalar wutan lantarki da suke fuskanta da kuma irin sakamakon da wannan yanke wutan ke kawo musu. To wallahi matsalar ma ina ganin yanzu ma da kike mani tambayan nan cikin ta muke don mu tun jiya rabon mu da wuta tun jiya da ta kirto ta koma ba ta dawo ba don haka gaya tana cike da matsala ta wutan lantarki. 'yan banda ma hasara da wutan ma ke jawa mutane don menene hasara sai a ɗauke wutan nan da nan an maido kana da ɗan kwanjilatar kin sai kawai hayaki ya tashi an gama da ita tun bara muke cikin matsala kuma duk wanda ke cikin ga ya sani wallahi matsala mu har mu rige ma mun saba kullun cikin matsala muke to haka ma ga kihi nan ma da konjele wani ma karto sai an buɗa shi sai an sai an watsar da shi a kunna group gashi nan gashi nan dai kawai matsala sai a hankali kullum sai mun da group ni kwana ma banyi kwana ma banyi da na tashi da ventor sai 4 du matin sai 3 du matin ina hulke ba ka yi ka ta ka kwanta ka bar grupu a doke gashi nan gashi nan kai dai matsalar nan lantarki dai sai a hankali mu ba ma ba zai da nijera ka yanzu salman group ne muke muke itilize ko yanzu mina hana muna babban daki wanda za mu samu furwa saboda matsalar hutan nan ne saboda huta bata da karfi lokacin ma azumi ko firiguna sai ka kunna shiru gasu suna taci ma ba su doka saboda karamcin huta kowa kuma lokacin da shina amfani da huta ba ma mu ba kuma example ga hospital ga komseriya ga mu ga wuri da wuri ga gendarmerie wuri da wuri wanda ya kamata a ce akwai huta tuletan kullum yanzu ba a samu huta suna cikin kufir kaga sai palapen wallah al'amarin wutar lantarkin nan gaskiya walla yana daure mu na kai don wallahi wancan sati ma sai da mun kai kwana hudu jere ga juda mu ba mu da ko wuta kuma in za a kawo mu na fakatir wallahi zo ki ga kuɗin yannan mu ba mu sha wuta ba mu yi amfani da wuta ba kuma a kawo mu na fakatir mai yawa wallahi wannan yana ci mu na a ƙwarya gaskiya ga mu kan ba mu da wutar lantarki kuma gashi nan muna aikin neman kuɗi kuma in wata ya mutu a kawo maka kuɗi kuma in baka biya ba a zo a yanke wuta. yau ga ya ta ci gaba ya ka a ce yau ga akwai wuta wutar lantarki tsayayye gaskiya yadda gaya ta yi suna a ce mu ga ga gamu nan kullum kufir ake yi kullum mu yi kwana biyu ba mu da wuta kwana uku ba mu da wuta gaskiya bai yi ba ba ku san me dalilin rashin wuta wallahi ba mu san dalili ba dalili tunda ba a zo an ka gayi ba ko kan radio a ce ga abin da ke faruwa wani abu ya bata ko wani abu ke faruwa mu wannan ne ba muke gaji wallahi asara tunda zaka zo muna yin lemu har na kuka na zaka zo ka jika kuka a cikin ruwa sai a ɗauke wuta wuta bata zo ba balanta ka dama sai in mi dole ka ce ka zodda kana kawo ma mutane kolera ka ba su su sha ka ɗaura abu mai nyami ka sa cikin firigo da mutum ya sha ciki ne ya koka ba shi kenan ba sai hospital kin san bai yiwa ka ɗauki abin da baka iya sha baka iya dauka ka sai da ma wani shi zamai ma apollo hau ima kokote gala sokokin dai kalai ma sunduka bagu i girbi hin kai hin zate iman du dangi ya dinga masala si kan ba wedi gina ma ku ka koy mun da handu bui makan dan sai faktir ya dinga we din wa ma asin da infani to madalla mun saurari ra'ayin wasu al'ummar garin gaya da muka yi hira da su akan al'amarin da suke fuskanta na cewa yankewar wuta da kuma yankewar ruwa malam mustafa shugaban ma'aikatar da ke kula da wutan lantarki kuke me za ku ce akan abin da muka saurara so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ina godiya da radio kalangu da suka gayyace mu bisa kan wannan muhawara ta matsalan wuta mhm. da ruwa da kuma mafita to lallai abun da na saurara abu ne wanda yake gaskiya mutane suna cikin matsala gaskiya ne mhm. ta dangance da matsalan wuta a garin gaya mhm. gaskiya ne abun da mutane suka ce to madalla zan dawo gare ku malam amadu me za ku ce akan abin da muka saurara to eh, assalamu alaikum jama'a duka wa alaikum assalam eh, gaskiya muna godiya da wani dama da kuka ba mu wajen tattauna akan musulolin ruwa da eh, lantarki kamar yadda mutanen da sun kai sun kai bayani gaskiya na mhm. akwai matsalan wuta da ruwa cikin karkaran gana mu mhm. to abinda Eh, mu shugabanni dai kamar cewa ni na eh, matsalar niyyar da nuka ganin shi eh, akwai wata ta ce don ba su ji an ba a kutanta musu na mm-hmm. shi yasa na ba su ganewa mm-hmm. to wannan shi aka ce maman da communication mm-hmm. rashin tattaunawa da duk mutum baka da bayani bisa kan abu sai ka kamar ya dame ka kwarai amma in an ka samu dama an ka zo an kwatanta ga dalili kamar yadda muke yi yau yana yi wayar da mutane su gane cewa eh, masalan wuta da wani ruwa yana ko hanyoyi da za a bi da za su kwa da sauki eh. to madala a matsayin ku na magajin gari tun yaushe al'ummar garin gaya suke fuskantar da matsalar ruwa da kuma na wutar lantarki to lallai yanzu ni nake zan baku lokaci zan saba dan kada mm-hmm. don ban iya kawo kaina ga daidai lokacin da abubuwan sun kuhara. mana mm-hmm. san dai ya dan jima mutane da mutane ke fuskanta wayan ga matsaloli matsalolin da ake fuskanta yau da ni in an tambaye ni in ba da ra'ayi na bisan shi mm-hmm. kwarai yalla ba mu kai can ba eh, na lantarki da na yi sani kwarai na san da layi ne da aka doko mu daga nigeria mhm. na birnin kabi to layin birnin kabi ko can ma cikin kasan nasu ma ko can nigeria din ma layi ne da ba sai layi na ba mhm, mhm. don za ka iske yanzu da ta kaga hadari za ka iske sun doce komi nasu tunda installation din su ba ba su da kayayyaki masu kyau yawa mhm. kwararre da za su bari su bar su kunne a yi ruwa ayi yi komi a gama kamar nan yadda mu in ma ana ruwa in dai group din mu na ce aiki nijilek bai da wani damuwa ana bar muna wutan mu muna muna ayyukan yadda muke so mhm. to ce wanda dama an rataya na ga wani ga wani shi ma can din inda ma an karata ya kama su ma ba wani kwararren layi gare su ba yan mhm. dole a samu matsala za a samu matsala zan dawo gare ku insha Allah malam Mustafa shin kuna sane da matsalolin da al'ummar garin gaya suke fuskanta kun shi dai suka ce suna asara da dama kuna sane da su eto eh matsalar da suke ciki lalle dai kam na dangance da wuta muna san da shi tunda tare muke rayuwa da su kuma an akwai matsala mu kanmu ba mu zama a cikin gidajenmu daga an ce babu wuta a cikin garin gaya suwatu muna cikin gari ko muna gyara ko kuma muna daji ko mun shiga cikin nigeria mm-hmm. eh, kenan matsala ne wanda a hannunmu take kuma mun san irin abin da ake ciki ba mu kanmu ba ko can manyanmu da suke niyame mhm. sun san da matsalan na garin gaya dangance da da matsalan wuta wutan lantarki mm. yankewar wutar lantarki ba da gangan ba yakan haifar da lalacewar shigowar masu amfani wa'anne matakai ne kuke doka don taimakawa wa'anda abin ya shafa kamar masu amfani da wutan lantarki ba eh. mm-hmm. kamar masu sana'a da dai sauransu to yankewan wutan lantarki to shi dai kamar yadda hausa suka ce ba ka iya ba da abin da ba ka da wuta ce kamar da musulmar ya yi esplike da take zo mana daga nigeria mm-hmm, mm-hmm. kuma wuta ce wanda daga nigeria ma kahin ta iso nan ga sai ta ɗau garuruwa da yawa da kuma garuruwa ne yadda kuma suke sha'anu wuta da yadda suke aiki da ita mu ba mu da izini mu san menene ake yi iya faruwa a mhm, baya mhm. kenan in akwai wata matsala take iya faruwa a gaya ban mamaki mahi yawanci ma haka nan ne matsala ce wanda daga nigeria ne ta faru mhm. eh, sai dai mu ga wuta ya dauke mu kiraya mu jiya aka yi an abu ne telefona a rezudur mu rezudur din shi an kuma abu ne wanda sai dole mun shiga hallo kuma sai mun shiga hakan ne muke ciki to amma a dan wuta ya dauke na nigeria muna da nan group Mhm. group da muke da akwai baya da girma kananan group ne guda biyu wanda ba su iya kaman su ɗauki dukkan yaunin gayan garin gaya mhm. muna ɗauka kaman mahi yawanci kashi ɗaya bisa kan hudu ko yadda haka mhm. muna ɗaukan wa'insu unguwanni wanda kaman masu mahimmanci farafar a wasu wanda al'umma ga baki ɗaya suna amfani misali kamar hospital mm-hmm. eh insha Allah to malam uh, Amadu magajin gari me kuke yi don taimakawa al'ummar garin gaya da ke amfani da wutan lantarki da kuma ruwa musamman ma in an na ɗauke su lokaci zuwa lokaci to eh, taimako dai gaskiya a buto dai a ce ga abin da za mu kai mana jilai ko smu gudunmuwa don su yi aikin su mu mhm. wajen mu ba mu da su mhm. don duk wanda ya san abin gan aikin yadda ake ta yadda aikin meri birje mhm. ta an gare mu birje kuma du abin da ka so ka yi inda ba a kunsa cikin birjen nan ba ko ma kana da halin yi ba ka iya taba shi ba ka yi mu fannin nishilik da na sani kwarai Eh, akwai dai cikin mu abinda muka muka dinga sawa don in allah ya ba da halin mukara layoyi na wuta cikin gari mhm. abin da ake kema extension mhm. su wannan domin san mura da shi cikin abin cikin tsarin mu amma haka dai mu dai tashi mu ce mu ji ka ga gudunmuwa karbiran ko ko wani abin ku ku yi aiki mu wannan gaskiya ba mu taɓa yin shi don babban kusa shi ba mhm. cikin tahiyan birjan ko so guda amma kamar irin masul da muke gira wanda ga zakwa wajen mu wanda hankalin su kawawa su zo su tambaye mu ya ake gai in mun sani muna kwatanta musu sai su yi hankuri mhm. don abubuwa ne da su din ma in nijila kamata yi karhin su inda kamar wuta ne da an sayi kowa ya san saye yake a to ba ke ga samun shi an san ana cewa ma yalla da gangan mhm, mhm. amma abin ganga su mu din ba mun san daga wani wuri ake ga ba musu wurin da ake ba ma sun himin masalolin wuta da kenan ba ta yiwuwa mu ce mu ce ga abin da ya kusa laihin su kuna abin da amma fannin ruwa wannan fannin ruwa gaskiya ni har yanzu dai ban gamsu ba da eh, misalolin da suke faruwa mhm. don eh, kwanaki baya da mun kai hira da darakta su na jiha na dusu da ya zo nan ya ce nijilekta ya ce kufiyu mun ka tambaye shi ina jin da ne tambaye shi yake ai bayan jirgin nigeria ya kamata a ce kuna da group ya ce suna da group amma group din ba babana ba to group din babu babana ba yanzu darakta na gidan wuta ya ce ya yarda da group din su kanana na amma ba ta yiwa kuma in an doce layin nigeria ko da yake group group kanan ne a ce gare babu gidan da babu wuta su kwata-kwata babu wuta duk cikin gari mhm. babu shi mhm. sai dai in wani abu ya hwada can najeriya wannan dole su ruga su su yi aiki sannan su dawo amma sai ka zo ka iske ruwan duk a ce garin ga duka babu ruwa to shi na ni har yanzu gaskiya ban iya ganewa don yadda nijar ke ta da yan kananan grup ne su su ma din nan kan da an gare su karamin nan su tada shi ko gida biyar suke samun ruwa ba da cewa duka ya babu ruwa ba ku taɓa tuntuɓar su ba kuka yi musu zancen ko shekaran jiya hiran shekaran jiya ta nike ga muku ba ma kai sati uku bai na ji mhm. da muka sami babban nasu mana na doso muka tambaye shi yace a ga halin da suke ciki ni jelekta ni jelekta muka ce mishi a yanzu suna gyara su gyara mun ba haka nan ba kasu kawo mun magana ni jelekta da suna da group ko ba su da group dole suna su nemi group su ba mutanen karkara ruwa mhm. tunda society ta kaman kaman ni jelekta don ba su iya jira ta zuwa su zamna suke inda zai bai da wuta su kuma ba su aiki ana iya cewa sun dogara ne da nijelek kun gani ko kenan wannan ba hujja ta bane mhm, mhm, mhm. to madalla zan dawo gare ku malam mustafa eh mafi yawancin yanke wutan lantarki ana yin shi ne cikin zahi menene dalili yawwa na gode eh kwarai kwa mafi yawanci ana yin shi lokacin da mutane al'umma suka bukaci wutan mhm. a lokacin da al'umma suka bukaci wuta ko kuma lokacin damana tunda an ce damana lokaci ne wanda yanayi yake canzawa mhm. akwai iska akwai ruwa mhm. kuma su can nigeria suna da wani ka'idan su yanda daga hadiri ya taso a irin wannan karamin layi mai zawa gaya daga hadiri ya taso to an yanke wuta har sai lokacin da ruwa ya kawo ƙarshe ko daga iska ta tashi ana yanke wuta har lokacin da aka hukashi mhm. eh, kuma lokacin zahi lokaci ne da mahi yawanci kowa yake aiki da wuta mhm. an dangance da nan gaya ne ko kuma nigeria ne mhm. to linyi din kamar yadda na yi esplike an kai kaman saturation man eh, kadir an ci karhinta ne mm-hmm. abin da ake dora mata to ya yi karhin abin da ya kamata mm. mahi yawanci sai wutan ta ɗauke amma irin wannan daukiya to ba daukiya ba ne mai jimawa mm-hmm. idan an jima ana iya amido babban dai matsalar da muke fuskanta shi shine lokacin da mana dangance da yanayi da yake canzawa mm-hmm, to kun shi dai ɗazu a zancen al'umma da muka saurara wani ya ce shi wani bi wutan akwai shi amma ba ta da ƙarhi miye dalili eh dalilin kamar dai yana cikin explication da na na baya tadirin mhm, mhm, mhm. akwai abu biyu ya yi nisa daga birnin kebbi zuwa gaya suke karfin wuta yana iya ragewa an gurin source in tana nesa kamar nan gaya ya yi nisa na ɗaya na biyu sharji ɗin da yake bisa kan layin ya yi ƙarfin layin to wannan dalilai guda biyu su ne suke sawa da ƙarfin wuta wuta ba ta da ƙarfi eh akwai haka to shine akwai matakai da nijilek take ɗauka saboda suna masaniya wani irin matakai ne matakai da nijilek take ɗauka shine za a yi sabon layi mhm. daga doso zai zo nan gaya mhm. kuma aiki ne wanda a yanzu haka ana nan ana yin shi a dai shekaran jiya ma mhm. eh, rahoton da na samu an huce kilo 60 daga hotuna Eh, kenan dai aiki yana nan yana ci gaba muna sawari insha Allahu ba da dimawa ba ya za ta wutar daga cikin matsalolin da take ciki ana iya cewa wannan sabon albishir ne kenan ga al'ummar eh, gaya kamar wani zai iya ɗaukan lokaci nawa to ba na iya cewa ga irin lokacin da zai iya ɗauka saboda entreprise ne aka ba aikin mhm. eh, amma dai a nawa dai kamar gani aikin ba zai ɗau lokaci sosai ba ba zai ɗau lokaci sosai saboda yana tahiya ni kaina a ma'aikacin wuta ne na sani yana tahiya yanda aikin yanda ya kamata wani ne ya ɗauki nauyin wannan aikin aikin akwai wata entreprise ake ce mushi ppe kuma finansaman ne da aka samu na bad banka african day development mm-hmm. yauwa shine aka samu aikin kuma ya kaman kasu ne kashi uku akwai babban layin da zai fito daga doso zuwa nan ga mhm. akwai in su gariruwa da za a sabon gariruwa da za a ba wuta mhm. akwai kuma aikin na cikin gari nan gaya karciyan da ba su da wuta za a samu su wuta mhm. akwai kuma karciyan da suke da wutan amma kaman kabulkin nasu kanana ne shi kuma za a kara musu abin nan gabaki da dai garin da a gyara shi ga wuta mai kyau ta zo ka kuma cikin gari an gyara kenan albishir ne wannan mukewa gaskiya albishir ne kafin a kai wannan yanzu wani irin matakai ne kuke doka don kokarin bawa al'ummar wutan eh, al'ummar gai wutan lantarki yagwa kokarin da kamar muke dauka ya kasu kashi biyu mhm. na fari shine shi dai wanga wuta ko da ba ta da kyau take hutuwa daga nigeria to unzu goshin damanan da ya zo wutan ya fara kyawu saboda a yanzu babu sharja yadda ya kamata to muna kokari tare da su mutanen na nigeria na gyara duk abin da muka san kamar misali abu ne wanda zai iya janyo mana matsala kahin mana ta zamana to mun ta insha Allah mun gyara shi bakin gwargwado bisa kallaye kuma muna cin gaba da kokari in akwai wani problem insha Allah muna shiga da gudu mu tahi mu gyara shi wannan mataki ne na daya mataki na biyu shine abun da muke da akwai na harkan group muna kokari bakin gwalgwado mu ba al'umma lokacin da wutan nigeria din ya tai mm. sai dai haƙuri da muke tambaya a kowane occasion na mutanen al'umma su yi haƙuri dangance da rishin wutan da ke da akwai a gaya saboda kowa ba iya ya samu dole sai dai kaɗan kaɗan mm-hmm, mm-hmm. kun gani dai na lura da cewa daga an ɗauke wutan lantarki akan samu matsalar ruwa shin da hannunku a ciki ko ba hannunku a ciki to wannan tambaya daga an yi ta tana bani dariya mhm. le shi dai kowa ya sani kamfanin gidan ruwa kamfani ne shi ma mai zaman kanshi mhm. Nijilak kamfani ne mai zaman kanshi kenan a ce babu wuta a yi justifiye don babu wuta ne babu ruwa mm-hmm. wannan bai ma taso ba mm-hmm. ya kamata su ma kamfani mai zaman kanshi su nemi dalilin da an wuta ba ta nan kenan su sa gurb su ba al'umma ruwansu mm-hmm. bai dace ba a ce don babu wuta babu ruwa yanda muke kokari muka sa guruf ko da kowa dai baya samu a cikin gari su ma ya kamata a ce su yi kokari su sa gurb din su ko da kashi ɗaya ne bisa goma an dai ana samu a cikin gari to ba a ce ba dai ga baki da a cikin garin babu babu ruwa mhm. haka ne ya kamata su ma su yi kokari madalla zan dawo gare ku malam magajin gari mhm. eh, kamar yadda na tambayi malam mustafa cewa al'amarin ɗoke wuta mafi yawancin shi a lokacin zahi ne ake yi mhm. shin ku a matsayin ku na ana iya cewa uwa da uba na garin gaya wani irin kokari ne kuke yi domin kawo sauki ga al'ummar gaya a wannan lokacin kawo sauki ga al'umman gayamu mu kowane lokaci sai mu ruga mu nemi eh, ra'ayin shi da na ma'aikatan langutan lantarki mhm. eh, kuma abin da nan gaskiya ba don yana tare nan gaba mutum ne da ko ta waya na kira mhm. nake gashi abin da muke shi ina gani ne mhm, mhm. in nesa ma ce ma yana bani ra'ayin shi kuma ga abin da annan to lokacin na mu muna dama mu kutunta ma al'ummar mu musulolin ga abin da ya fuskanta ga abin da ya sa an ka kai wannan masaloli to kun ga wannan ma ai taimako na don da eh, ban da iyaka bacci abin da zama da tun da shi wancan abokan yan aikin su da ake ce masu ni ban da wannan al'umma gare su ko ba mm-hmm. gaskiya ba mm-hmm. ban taba ban taba jin eh, wani abin ga mu ce su zo mu mu gane su misali yanzu ga ya kamata suna tabbata a ce suna nan ba bu su karbi amsa abin da kin za mu haɗu wannan mu yi magana ne mm-hmm, in an an wani kokari yanda shi eh, chef sector yake yi al'umma su gane su ma da ya kamata su zo su yi ra'ayi don rishin tattaunawa mm-hmm. tabbas yana iya kawo komi mm-hmm, mm-hmm. inda yana nan yau ya kwatanta mu duka har al'umma kowa ya gane abin da ake ake ciki ana dan samun sauki tabbas kuna wannan ma ah, ah, ah. kuma irin wannan masaloli gaskiya inda ana son gyara ya kamata irin wannan a tattauna bisan su gaskiya mun yi kokarin gayyatar su tun da mun tahi mun nemi mun bukaci su zo da mu tattauna akan al'amarin matsalar ruwa da wutan lantarki a garin gaye sai dai ba a san me yasa ba su amsa gayyatar mu ba malam mustafa zan dawo gare ku shin matsalar wutan lantarki cikin garin gaya kadai ne ko kuma har kewayen gaya to matsalar wutan da ban da kewayen gaya wanda suke da group mhm. akwai garuruwa muna da su guda uku masu group shi mhm. ba su da matsala garuruwa ne su ne da una yelu da kawara mhm. su akwai wasu adadin lokaci da aka ɗauka musu ana tada musu group a lokaci ya yi sai a kashi su wannan ba su da matsala amma sauran ƙauyuka wanda su mawutansu su ya danganci da wutan nigeria su ma cikin matsala guda ne muke ciki mm-hmm. shin ita kasar nijar ba ta iya aiki da kayan eh, wutan na kanta sai ta yi amfani da na nigeria lallai babban magana ce wannan malama da mm-hmm. ya eh, kwarai fa eh, nijar a dan an yi lissahi akwai kowa ya gani a cikin talabijin ko kan rezo sosiyo akwai wayansu gurup da suka wuce daga nan gaya mm-hmm, to don kenan kapasite ne an tuka nijelek take karawa kanta saboda an ta samu autonomy mhm. kuma dangance da wuta da take hutuwa daga birnin kebbi akwai mataki wanda ita nijilek din ta dauka shine kenan yanzu sabon layin wanda za a dauko daga doso zanwana na mhm. layi ne wanda ba tabbas ba a gama shi da layi wanda ke hutuwa da nigeria tunda layi ne wanda mu ne za mu yi amfani da shi kuma nigelec tana yin shi ne bisa ka'idar dukkan da ya kamata mhm. ka'idar da ya kamata yadda ya kamata a yi konsur layi za a sa wannan dukkan ka'idodi layi ne kuma wanda zai ba da wuta mai inganci mhm. bambance da mai hutuwa daga nigeria mhm. eh insha dai a cikin zancen da muka saurara kuma na al'umma sun kawo kukan cewa ana ɗauke wuta kuma hallo in ya kai ga biyan kuɗin wutan lantarki sai a kawo musu kuɗi da yawa ko kun ɗan ba da ƙarin haske a game da wannan al'amarin eh kwarai ko akwai ƙarin hasken da ya kamata a bada al'umma to yanzu dai kamar an yi lissafi shan wutan na baya da ya huce mhm. muwa ne na avril da muwa na mai watan april da mayu watan april da mayu mhm. kenan wata ne wanda shi avril kankance cikin zahi ne mutane suke ciki watan mai wata ne kuma wanda azumi ya gudana a ciki mhm, mhm. kenan watannin wannan guda biyu wata ne wanda shan wutansu dole ya sha bamban da watannin baya mhm, shine yasa ake ta yawan samun reclamation cewa da wuta mun sha ta da kima kuma akwai wasu al'umma wanda installation kin nasu ba wai installation ba ne da yake bisa kan ka'ida mhm. so tari muna tura ma'aikata ko kuma mu tafi da kanmu sai mun je mun gani akwai fil da ake sa wanda ba shi ya cancanta ba a sa ko kuma <laughs> ko wasu abubuwa da ya kamata a yi wani mhm. tayar da sauransu ba a yin su mhm. mutum da yana branche daga kwantar din shi ya sha ya kai shi wani guri ya yi aiki da shi ba ruwan shi da ka'idodin da ya kamata ya cika to wannan ma kenan sursu ne na mutum ya sha huta ya da kima mm-hmm. eh, insha Allah to wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin al'amarin wutar lantarki a garin gaya to matsalolin da muke fuskanta a takamamme babu wani babban matsala sai dai kamar matsalar da kowa ya sani shine al'umma wa'insu ba su fahimta ya aka ake ɗauki a wuta mhm, mhm. yawwa ne ma babban matsalar shi yasa babban ba mhm. su fahimta dan me ake ɗauko a wuta yawwa to wanda suka samu occasion suka zo wajen mu muna kwanta musu mu ce musu to dalilin da yasa ake ɗauka wuta gashi gashi to kuma suna gamsuwa wanda kuma ba su samu occasion suka saurare mu ba a irin wannan occasion din ko kuma ba su zo biro ba to shine muke fama su fahimci cewa da wannan harka wuta abubuwa ne wanda mu kanmu da ce ta yi mm-hmm. tunda abu ne da ya shayi harkan ƙasa da ƙasa wanda kuma baka iya tsoma hannunka a cikin gidan wani ka ce ka yi yanda ka so mm-hmm. dole yanda yake tafiya da gidan shi kai ma in kana son ka zamana da shi dole ne ka yi yanda yake so mm-hmm. sai dai mu kwatanta bakin gwalgwado mu iyakacin kokarin mu da abubuwan ya zamanto dai abun yana da kalite an kun yi lissafi kamar yanzu harkan malgire ke linyi din gaya ana ta korafin cewa ba ta da wuta ta kwarai kuma ana yawan kofir a sucan can nigeria birnin kebbi mhm. tana daga cikin layi wanda yake kaman stable cewa layi zamnanne mhm. wanda ba a yawan kofir a cikin shi mhm. saboda su kansu garin birnin kebbi mun yi su wuta mai inganci ko kuma zamanuwar wuta ko da ba ta da kyau fiye da birnin kebbi mun yi su zaman wuta da farafar da kuma sauran ƙauyukansu saboda akwai wasu ƙoƙari wanda mu muke yi dangance da gyara preventive da wani curative wanda su ba su iya su yi shi a can ko an iya bayyana mana ƙoƙarin nan ƙoƙarin shine da duk lokacin da aka ce wato wuta ta ɗauke to muna ƙoƙari mu shiga nigeria din a kuna ma tashi daga nan ku ta yi nigeria daga nan ga ya kwarai kwa duk lokacin da wuta ta ɗauke mu shiga nigeria mai gyaran abin da ya kamata in kuma shi waya yana iya maganin abin mu yi kira shi kenan a yi kokari a gyara shi da kokarin da muke yi insha Allah magashin gari kun ji dai sun ce suna ma daga suna dukan yana sai nasu su je ma kasar Nigeria domin magance tsalar wutan lantarki a wannan fannin wani irin tallafi ne kuke yi musu Eh, gaskiya tallafi kamar zuwa jarin wuta wajen najeriya mhm. ba mu da tallafin direct da muke musu mhm. don abin da ke cewa direct kamar mu tashi mu ku zo ga kudi ku sai mai mhm. ko mu biya ku kutai ku yi ba mu yin shi da wannan mun doka ne ya tara ta da wuyan eh, gwamnati wanda su ke abin da su gayi amma eh, abin da da muke shaidu kamar yadda yake zuwan su najeriya ni da kaina na na na shirye su mm-hmm. don eh, shiga guda guda suke da bani gamuwa da su ko kun gansu ma cikin najeriya don ba fita najeriya mm-hmm, mm-hmm. bai ji ma ko shekaran jiya ma na na ji labarin su sun je sun yara sun fito yana can najeriya sun fi shiga da ke kun ga wannan kokar da suke gayi sai dai mu ce su kara kokarin tabbas eh suna ga iyakacin kokarin nasu su dai kara Eh, game da wancan kamfanin da bai zo ba abin ka so kiran da an gare ni eh, muna roƙon su da su nemi group din su game da nigeria ke da group mhm. in an doke suna kokarin ta su ba mu dan kaɗan mu sha su ma su nemi group din su su su rataya su sa ta dora ma nigeria lahi ka adon ba ta mai wa ko sun hodi mhm. ko shaf nigeria bai magana ba ni ban yarda da ake nigeria to tun da su din ma da an nigeria din ma in kebi ta doce wuta group suka suka tada su babu guda group din su to ina ina dalili su da an su mara ta ga nijilek din nijilek ta doce gutar ta kuma suke ba su tada group su ba mu wuta tun da kudi suke ga amsa yadda nijelak ke amsa kudi haka suke ga amsa kudu gado kenan dole ya kamata su nemi ma group da yayi ma girma ta nijelak ma su ba duk al'umman wuta ma babu su bai ma kamata a kawo maganar da listage don mutum kana iya hankuri da rashin wuta amma ruwa an baka da shi ba an kawo aiki bai bai bai ba duk wani kururuwa da aka yi duk garin ga duk maganar ruwan nan ta tada mu kowa hankali mm-hmm, mm-hmm. ita kare ta yau in dai gidanka ba gane shi ba ko kadan to akwai tashi hankali akwai tashi hankali ita wutan ma baka same shi ba kana iya dokon abin dan shi gidanka ka dawo waje in dai ba ruwa aka yi ba kana iya kwana da sai ka koma mm-hmm. amma ita ruwan babu ita kwata-kwata babu abinci babu wani rayuwa babu wanka babu komai bai ba tabbas su ne ya kamata a ce su ma ya kamata a ce suna da babban group din da an yi kufir ma duk garin a ba garin ruwa <laughs> to kenan biskan wannan gaskiya mu ba mu mu yarda mu sa ido a ce a ce nijila kana wannan in suna jara su jara in ba su jara muna gama da su To madalla a game da wannan kiran naku ne za mu yi kokari kuma mu sake sauraron wasu 'yan gari da suka yi magana akan kira zuwa ga magabata. to kiran da zan yi zuwa ga magabata mu kananan karhin ga talakokin ga ya kamata abin ga a gyara ba a talaka ba mai kuɗi mu duka 'yan ƙasa ne kuma mu duka 'yan garin ne gaskiya bai kamata a ce abin gwamnati a yi bambanci bisa gare shi ya zama guda. Bon, kiran da za mu yi dai gaskiya ya kamata gwamnati ta sa hannu bisa kan wanga abu a ga matsalar nan ta warke. Mu dai kiran mu kenan gwamnati sa hannu dan baiwa kullum wanga abu a ci gaba da shi. Dan wanga abu an ci gaba da shi gaskiya bole da ai gaba baya ne ake gai. Dan gari kamar gai gari haka gai ya girma a ce kullum ana matsalar huta jalaka ka gani har ka bata yi ba. Kenan mu abin da muke so gwamnati sa hannu a samu a warware wa matsala mun shi ma an ce linyi national ja a jawo muna huta daga doso ta zo nan gwamnati in dai haka nan na gaskiya abun ya yi wani irin kira ne za ku yi zuwa ga magabata to magabata suna jin kira ko to bara kira ya gare su wa allah da annabi su taimaka bangaren wutar lantarki su ga zamuna. saboda ni na so in kai kuka na wajen rabbana allah ya wada musu da kansu don mu mun yi kuwan har mun gaji wallahi gaskiya amma Allah ya Allah ya ceto su zuwa gare mu insha Allah su maido muna wutan nan mu mu sha wutan mu lafiya lau ko kun san me dalilin yanke wutan mu wallahi ba mu da masaniya suna dauke su suka zo da abin su su dauke kayan su to da lamarin Mustafa kun ji dai an ce ku ko kuke kawo kayan ku kuma ko kuke ɗauke kayan ku ya al'amarin yake <laughs> me za ku ce akan zancen su eh to ya san al'amari ne wanda shi mutum an ba aikin shi bane to yana iya dukkan tunani amma duk wanda kaman ya dan saurare mu ya san matsaloli ne wanda akwai abun da ba mu iya mi maganin shi saboda abubuwan ba a hannun mu yake ba amma iyakacin kokari kan muna nan muna ta yi mhm. cewa da muga wuta ta tabbata a garin gaya wadda mhm. mai zuwa daga nigeria in ce mhm. insha Allah. to madalla mm. sai in dawo bangaren kuma za ku ce akan abin da muka saurara to abin da muka saurara sai dai in sace maimaita amma abin da muka saurara sai dai in ce gaskiya eh, wanga albishirin muka ji muna muna murnan zakwate na cewa za a hada mu da doso mhm. mu bar layin ga na birnin kabi mhm. ko da yace wannan kuma mun yi shi ma za mu takura ma 'yan najeriya asha kamar kaka don su ma yanzu in dai ba layin nan ta lalace in ba mutanen mu sun ka gyara musu ba mhm. ba su da wuta zama suka yi sai dai in ma'aikatanmu na gidan wuta sun tai sun gyara sannan kowa ya sun infana mu kuma yi infana ba su da karhin gyara ba karhi na ba mm-hmm. ba cikin sabin su daina cikin sabin su karhi inda halin inda maganar karhi sun yi mu karhi mm-hmm. kuma an doka da a ce a yi kwamfaran birnin kabi da doso region region du region na mm-hmm, abin ga birnin kabi yana yana iri ka doso shekaru ma bai san ko yi wani abu to amma cikin organization din suna an da wayannan masaloli su ba su fahimci ba in an doce wuta wani babban gyara za ina jin ni hankali na lissahi na inda ya kai ni kenan mm-hmm, mm-hmm. sai su sai an kira mutane musu sai sun gyara musu mm-hmm, abinda annan a bayan wannan albishiri kamar yadda nake muna muna roƙo ga nijelik ya kara kuma iska abin da yake gai don eh, wadatan wuta mu same ta kafin linyi na dosu wayan kuma yan gidan ruwa gaskiya muna roƙon su su nemi group mai babban mai capacity mm-hmm, mm-hmm. paske kwanakin bayan da an kai wannan rashin ruwa mun ji duk irin maganganu mm-hmm. mun ba ma da muke ga dandana ma da ana abubuwa da ba su da kyau tabbas to kenan ba don ba su tsoro na ba maganar gaskiya ta ni ce gai musu gaskiya su nemi babban group wanda in ma an doki wutan su tada ba a ce sai an ba duk garin ba a ba da inda Allah wanda wanda Allah ya ce zai sha shi dai shi dai ga samu amma a ce kwata kwata duk garin ba a samu dan dan ruwa ko dan kadan wannan bai dace ba bai dace ba ta da nika nika bin kun yi zuwa kun yi zuwa ga ma'aikatan Nijar da kuma ma'aikatar ruwa wani irin kira ne za ku yi zuwa ga manyan na ƙasa ah, nan manyan kasan eh, kiran akwai yanzu wanga hali Eh, babu wani kira da za mu yi tun da kun ji albishiri ba amma inda in ba ba mu ji wannan albishirin ba mhm. da sai mu ce gaskiya su tausaya muna mhm, mhm. Eh, dan in ka je doso daga bakin doso zuwa nyamai sai ka zo ka iske wuta inda ya kamata ka zo ka sha ruwa inda ya kamata amma to mu kuma in ma an ce a duba ma cikin a ma mu ma ya kamata ma a ce muna da wa'annan da mu ne an biskan boda biyu boda biyu kwarai yanzu abubuwan da muke gani yau da kwai tausayi wanda hito daga najeriya to su 'yan najeriya ba su dare mu <laughs> tunda duka tare muke da su amma wanda hito daga wajen benin kutunu su ya hwado wannan yau ya zo iske muna cikin wani wahaloli sai a ce to kenan wanga ba Niger na ba <laughs> yalla an bar musu na kawai fannin su mu koma can <laughs> amma yanzu da muka je albishirin gaskiya muna murna muna roko dan Allah da ya guda muna ranan da mun za mu tashi kuma ga tashin mu zamna mu ana ana jin juna to madalla zuwa ga al'umma kuma al'umma eh, su yi hankuri mm-hmm, mm-hmm. su yi hankuri tunda da allah ya sa ga wanga albishiri ta yi mu yi hankuri mu duka mu jira wanga sabon layi da za mu samu mm-hmm. eh, su kuma kamar yadda na ci da zunna ka su sa a kansu ga sabon layi kuma a sake zuwa ga eh, mai aka cewa gidan wuta da ruwa ka su sake su kama da allah a muka ga layin nan wayansu mun yan kanan matsaloli a magance su mhm, mhm, mhm. Eh, to madalla mm, malam mustafa sai in ce hasken garin gaya shin kuna ganin za a iya kawo ƙarshen matsalar jama'a na rashin wutar lantarki eh insha Allah za a kawo ƙarshen shi kwata-kwata kwata-kwata in Allah ya so saboda wannan aiki da Nijilak ta sa gaba don ta kawo ƙarshen matsalolin wutan gaya ne zaran da karshen aikin ya zo muna tsammani ke dukkan wani matsala na gaya da ingancin wutan da kuma yawan awoyin da ya kamata ta zamna mhm. za a kawo ƙarshen shi sai dai kuma abu ne wanda ko mun sabuntakar abu harka ce teknik yau kana iya sayan sabon na'ura ka kunna shi ya kasance baya yi mhm. hakanan ne to mhm. wannan ba a rasa babban layi ma da ke hutowa daga kenji birnin kebbi ya yana samun matsala mm. eh, amma dai bakin gurgudu insha Allah dai kamar yadda mutane suke ganin dosu akwai wuta to ga ma za ta kasance haka mhm. ba da jimawa ba wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma yauwa kiran da zan yi wa al'umma shine kamar yadda suka saba haƙuri saboda mhm. mutanen gaya mhm. sun saba da haƙuri su ci gaba da yin haka yadda dai a da ba a ma yi zancen wuta ba suna yin haƙuri. kenan su yi haƙuri kahin lokaci kaɗan mu gani ƙarshen wannan matsalolin namu kahin a magance shi kahin a magance shi ba shi ina, kiran ina kuma yan uwanku <laughs> cewa da kamfanin ruwa su gidan ruwa kiran da zan yi musu na ƙarshe to mu dai kamfanuka ne daban mhm. eh kenan an ce abubuwa daban-daban suke kenan abubuwan su su haɗu ba da mu da su daban-daban yake daban-daban kenan su fahimta daban-daban ne muke inda muke yin kokari a fanni na wuta su ma muna kira su haka to aha akwai abin da za ku ga al'umma mhm. eh, kirin dan garan ga al'umma zuwa ga wanda samu aiki da zamu albishirin da muka samu na mhm. na aikin da za a yi muna akan aikin nan eh, an sa an sa committee mhm. kwamiti na mina na na eh, tattauna kan masaroli da za a iya fuskanta cikin mhm. aikin nan in ta kawo wajen mu nan gaya mhm, mhm. Eh, abin kiran babban kiran da an gare ne eh, masu hannu da shunin da sun ba da kudin da cewa bad mutane na da ba su son su ji a ce akwai matsala cikin aikin don me yanzu in sun shi kamar akwai ɗan karin matsala cikin aikin da za a yi mun nan ga suna iya jaye kudin su kenan sun hwasa aiki kenan ba mu samu wuta mhm, mhm. kenan ayi hatara kenan ayi hatara mhm, abin da yasa an kasa kwamitin nan an sa ta ne don in akwai matsala tsakanin ma'aikatan da za su zo kuwa yin aikin da al'umman al'umman su rugo su zo wurin kwamitin nan su kawo korihin su su ga abin da an matsala kwamitin nan zai san da zai ciwo eh, kan matsalolin da za su kawo wa don a yi hatara ne ka a ta yi akan son rai a ba ta mun ta mu duka mina uhuh, uhuh, uhuh. na an son rai abu da bai kai bai kawo ba ka zo ka yi jayayya da ma'aikatan da za su zo koyi muna aiki su in sun wadda mu can sama ya hawa daga kunnan masu hannu da shunin ga da cewa bad aikin ma ne za a saida ta ce na ce gani har aka albishiri kenan an bata kenan akan magana ka kai kadai da bai kai bai kawo ba ka bata mu duk al'umma tabbas tabbas to wannan shi an cire nufi so in kai gare su da Allah a yi hankuri da ma'aikatan da za su zo ko mina na laihin akwai kwamitin kwamitin ni ne an president kwamitin meri ne su zo su gane su zo in sun zo sun hoda min zan tara duk yan mambar din kwamiti su mu biyar na mhm. mu zo mu zauna mu ga mina na an masalan ya ya kamata a ciwo kan masalan mhm. mu muka san hanyar da zamu bi mhm. da bai kai a yi hitina ba har ya kai wani ya abata mu wani rai a cire canja mai koko a cire ma yalla masu hannu da suna hoda musu ga abin da muke shi su hana mu wutan ga mu rasa wutan ga ba mayar kadai na ba ba wani abin gano duk al'umma garin duka yana a yi mm-hmm, mm-hmm. eh. da fatan sun ji kira da kuka yi zuwa ga al'umma kuma fatan a yi hatara kahin a gyara wannan sabon albishirin da aka yi ana son goyon bayan al'umma domin samun mafita ko kuma in ce domin kawo ƙarshen wannan matsalar ta wutan lantarki a nan muka zo ƙarshen muhawarar mu ta studio kalangu mun kasance tare da malam ah, amadu hamidu magajin garin garin gaya da kuma malam mustapha zanaidu shugaban ma'aikatar da ke kula da wutan lantarki na garin garin gaya sai dai kuma ba mu samu amsa goron gayyatar mu ba daga kamfanin sin cewa da na ruwa a nan muke ce muku masalam muna muku godiya kuma da amsa kira da kuka yi.